ma ke ci gaba da kasancewa a saman rufin kwano mako guda bayan faruwar iftila'i a maiduguri shugaba tinubu ya sha alwashi samar da wani asusu da zai tallafa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a sassan najeriya sannan kuma gwamnan jihar zamfara ya tabbatar da cewa ban ba da jimawa ba za a ga bayan bello turji wanda ya addabi sassa daban-daban na arewa maso yammacin najeriya a ƙetare kuwa kamfanin facebook ya rufe shafukan wasu kafafen yada labarai na ƙasar rasha tumi sauraro assalamu alaikum barkamu da jijibin wannan safiya tare da fatan an wayi gari cikin ƙoshin lafiya yau dai take zama wato take zama talata kenan kuma goma sha hudu ga watan rabil awal shekara 1446 bayan hijirar fiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai kenan da sha bakwai ga watan satumbar shekarar 2024 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara sunana nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani an harbe mutane uku tare da yin garkuwa da wasu talatin jiki har da wani fasto mai suna bernard gajere bi bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wasu majami'u guda biyu a bakin fammaro karamar hukumar kajuru da ke jihar kaduna har wanda ya auku da karfe goma na ya jefa al'umma cikin rudani kafraceno tsohon shugaban karamar hukumar kajuru ya tabbatar da faruwar harin inda ya bayyana cewa maharin sun isa wurin da yawan gaske inda suka kutsa kai cikin majami'u biyu a yayin gudanar da ibada a ranar lahadi rundunar 'yan sandan jihar kaduna ba ta fitar da wata sanarwa a hukumance ba dangane da sabon harin da aka kai har zuwa lokacin gabatar da wannan rahoton to kwa sanata mai kitar borno ta kudu muhammad ali indime ya roki gwamnatin ta tarayya akan ta kwashe al'ummomi da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Borno domin a samu saukin ruwa da nufin ceto sauran mutane da suka makale. A wata sanarwa da ya fita ranar Litinin a Abuja, sanatan ya bayyana cewa har yanzu ba a kubutar da aka akasarin mutane da suka makale a yankunan su ba. Sanata Anduman ya bayar da gudunmawar naira miliyan hamsin ga wadanda ambaliyar ruwan ta shafa biyo bayan kudirin da shugabannin majalisar dattawan yankin Borno ta kudu suka yi na tara kuɗaɗe ga waɗanda matsalar ta shafa. ya bayyana cewa galibin gine-gine da suka nutse ba su da ƙarfi yanzu haka idan haka ci gaba da zama a cikinsu za su iya rushewa. a wani labarin kuwa matsalar takaddamar man fetur da ake fuskanta a sassan kasar nan ta tilastawa a aina kara yawan kudaden da take baiwa ƙungiyoyin sufuri da za su yi jigilar kayan aiki da ma'aikata a zaben gwamnan jihar edo da za a yi a ranar asabar karin dai ya zama dole saboda hawan farashin man fetur a baya-bayan nan wanda ya yi tasiri ga farashin gudanar da ayyuka na sufuri babban sakataren yaɗa labarai na hukumar a rotimi oyekami ya tabbatar da hakan a ranar litinin litinin inda ya ce matakin ya biyo bayan wani taro da aka gudanar a ranar juma'a da ta gabata a ofishin inec na birnin benin da ke jihar edo oyekami ya bayyana cewa yawan kuɗin da aka ƙara na da nufin tabbatar da cewa ƙungiyoyi sun bayar da gudunmawa sosai wajen gudanar da aikin zaɓe cikin sauƙi. to anan fa shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta samar da wata gidauniyar agajin gaggawa domin taimakawa 'yan najeriya da ambaliyar ruwa ta shafa da sauran ibtilawoyi a sassa daban-daban na kasar nan. shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci borno domin jajanta wa gwamnati da jama'a da ambaliyar ruwan ta afko a wasu sassan jihar tinubu ya bayyana cewa asusun ya zo zai yi amfani ne saboda yanayi da ake ciki wanda kuma ya zama tilas domin a ci gaba da tantance yanayin girman matsalar ya kuma bayyana cewa wurare da dama a kasar nan na fama da rauni inda ya alkawarin hada hannu da kamfanoni masu zaman kansu domin kafa asusun shugaban majalisar dattawa na kasa dai gosul a Fabio wanda ya raka shugaban kasa Bola Tinubu a ziyarar ya bayyana cewa majalisar za ta hada kai ga bangaren zartaswa domin tabbatar da ganin an kafa asusan a nan kuma rahotanni sun bayyana cewa mata masu juna biyu suna haihuwa a bakin titi inda aka gargaɗi mazauna birnin da kada su ci amfanin gona saboda haɗarin gurɓacewar yanayi biyu bayan ambaliyar ta afku a maiduguri shugaban gidan rediyo da talabijin na al'ansar na maiduguri muhammad usman wanda ya tabbatar da hakan a shirin daga ɗakin labarai na gidan rediyon wazobia ya ce ambaliyar ta kuma fito da garoki sama da ɗari a makabartu usman ya ƙara da cewa an rufe sansanonin masu neman mafaka guda talatin da shida ga sabbin mutane mutane bayan da gwamna babagana zulum ya kai ziyarar bazata zuwa wasu sansanoni a cewarsa wasu da al'amarin ritsa da su har yanzu suna kwana a saman rufin gidaje sakamakon ambaliyar ta afku a yankunan su inda ya kara da cewa babu wata hanya da masu neman agaji za su bi domin gadoji sun yanke inda tituna suka shafe da ruwa nan kuwa adadin waɗanda suka mutu a wani hatsarin mota da ya abku ga 'yan maulidi a samu naka da ke karamar hukumar lere a can jihar kaduna ya kai 25 hatsarin wanda ya abku a ranar lahadin da ta gabata ya ritsa da galibin ƙananan yara wanda ke tafiya mulidi kwamandan hukumar kiyaye abkuwar hadara ta ƙasa a jihar kaduna kabiru yusuf na dabo ya bayyana cewar direban motar j5 ɗin da ke ɗauke da ƙananan yaran ya yi karo da wata mota bayan da kan motar tasa ya kwace nadabo ya bayyana cewa yara sha biyar daga cikin sittin da uku da ke cikin motar j5 din sun mutu nan take yayin da waɗansu arba'in da takwas suka samu raunuka daban-daban ya ce adadin waɗanda suka mutu din daga baya ya kai ashirin da biyar daga cikin guda sittin da uku da al'amarin ya shafa haka kuma nadabo ya nanata matsayar hukumar ta a afkuwar hadira ta ƙasa cewa lodin mutane ko kaya fiye da kima na taka rawa wajen fuskantar hadira a fagen siyasa kuwa mataimakin shugaban majalisar dattawa sanata barau a jibrin ya karbi babban hadimin gwamnan jihar kano alhaji sani abdulkadir dambo da jam'iyyar apc da ka jam'iyyar nnpp dambo wanda ya taba zama shugaban hukumar tara kudaden shiga na jihar kano har sau biyu ya bayyana ficewarsa da ka jam'iyyar nnpp zuwa apc a ziyarar da ya kai wa mataimakin shugaban majalisar dattawa a gidansa da ke abuja a ranar litinin kafin ya yanke shawarar sauya shiga gwamnan jihar kano abba kabir yusuf Sufiya Nada da mai bashi shawara na musamman kan harkokin zuba jari a ranar 13 ga watan Agustan bana. Haka zalika Alhaji Rabiu Alhassan Durum ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar NNPP a karamar hukumar Kabo ta jihar Kano shi ma ya koma jam'iyyar APC da yake maraba da 'yan siyasa guda biyu zuwa jam'iyyar APC mataimakin shugaban majalisar dattawan ya yaba musu kan matakin da suka ɗauka. to har yanzu dai a bangaren na siyasa a jihar ta kano waɗansu rahotanni na nuni da cewar wasu fasatattun 'ya'yan jam'iyyar nnpp a ƙaramar hukumar kura su kimanin 150 mata da matasa sun fice daga jam'iyyar tare da koma babbar jam'iyyar hamayya a kano apc a bisa jagorancin wanda ya fito takarar kansila a jam'iyyar nnpp honorable isiyaku abdullahi nasara sharif dalili kura sun samu tarba daga jagoran jam'iyyar apc na mazaɓar dalili tsohon ɗan takarar majalisar tarayya na kura madobi daga garin malam honorable rabi'u wada rabi'u baba rabi'u wada kura biyo bayan ikirarin fuskantar rashin adalci a jam'iyyar nnpp kamar yadda honorable isiyaku abdullahi da sare sharif dalili ya bayyana gaskiya wannan abun ya tunzura mu kuma dama an dade ana fusata mu amma muna dannewa muna yin hakuri amma alhamdulillah yanzu ya cimma ruwa mun koma jam'iyyar APC muna fatan kuma fatan alkhairi honorable isiyaku abdullahi nasara sharif da alili ya kuma bayyana rashin jin daɗinsa akan nuna halin ko kula ga waɗansu fitattun 'ya'yan jam'iyyar musamman ma waɗanda suka yi fama da rashin lafiya na wanda yake ana kiransa da suna Anas Isa Musa shi ma ya samu lalura ta ido magana da yake ya je gurin kula da masu ido ifadar da aka yi amma magana da yake yi an yi kula shi sai dai a ɗauki wasu mutane yan alfarma a kula su jam'iyyar haka yaron ya rasa sa kwaya daya mu wannan jam'iyya da aka yi mana karfa karfa muka kasa cire kanmu daga cikin tiyo Allah ya kubutar mu ina yi takara hakika jam'iyyar NNPP amma har ce mu an yi sai jin muka sunan wani ne dan alfarma da ya fita mu ba mu san shi ma a ban dalili ba to daga cikin waɗanda suka yi jawabi yayin taron karɓar sabbin 'ya'yan jam'iyyar APC daga NNPP sun haɗar da jagoran jam'iyyar na mazaɓar dalili kuma tsohon ɗan takarar majalisar kura da garin malam honorable rabiu wada rabiu sai kuma tsohon kansila a mazabar honorable sha'ibu sani rabiu sai tsohon kansila riko abdul rashid bala da shugabar mata ta mazabar hajiya sadiya muhammad da sauran dattawa na jam'iyyar gwamnatin jihar zamfara ta yi imanin cewar nan ba da jimawa ba za a kawo karshen mulkin ta'addanci da fitaccen dan fashin nan mai suna bello turjiki yi wa jihar da kewaye gwamna lawan ya bayyana haka ne a ranar litinin yayin wani jawabi da ya yi a gidan talabijin na channels inda ya kara da cewa yana da yakinin cewa nan ba da jimawa ba za a kashe shugaban yan bindigar ya kara da cewa da abin da muke da shi tare da haɗin kanmu gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya da hukumomin tsaro lokaci ne kawai zai tabbatar da nasarar da za a samu ta kawar da tarje kalaman gwamnati na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojoji suka samu gagarumar nasara a kai 'yan bindiga inda suka kashe shugaban 'yan fashin da ake nema ruwa a jallo halilu sabubo wanda ya addabi al'umma a zamfara sokoto da sauran sassan arewa maso yamma to karfe 6 da minti 11 agogon najeriya nijar kamaru da chad yayin da agogon gmt da ghana ke cewa karfe 5 ne da minti 12 kuma ana shan labaran daga mita 93 uku da ɗigo ɗaya arewa rediyo a zangon fm a dakace mu. madalami sauraro bar kama da dawa za ka kala labaran kai tsaye ta shafa mu na facebook akan arewa radio 93.1 yanzu za mu tsallaka kasashe na ƙetare inda kamfanin meta mamallakin kamfanin facebook ya ce ya rufe shafukan wasu kafafen yada labaran gwamnatin rasha da dama bisa zargin su da yin amfani da dabarun yaudara wajen jan hankula da kuma gujewa gano shafukan nasu meta ya ce bayan yin la'akari da al'amarin an faɗaɗa ci gaba da aiwatar da ayyukan dakatarwa akan kamfanonin yada labaran ƙasa kasar rasha rossi sagarnja rt da sauransu na fuskantar dakatarwa a duniya saboda ayyukan tsuma baki na kasashen waje ana sara haramcin zai fara aiki nan da 'yan kwanaki masu zuwa inda ofishin jakadancin rasha da ke washington mai yatsa shirye-shiryen rt wanda a baya ake kira da rasha today da kuma mai kamfanin jillancin labaru na sputnik rusiya ba su mayar da martani nan take ba akan matakin. porque em Caçoantinho. Tá To cibiyar da ke bibiya da fayyace ayyukan masana'antu da hukumomi a Najeriya na yati ta bayyana cewa kwamitin raba asusun tarayya ya kasabta naira tiriliyan uku da biliyan 473 ga matakai guda uku na gwamnati a zango na biyu na shekarar 2024 da muke ciki. Hakan ya nuna an samu ƙarin naira biliyan 46 da miliyan 77 wato kashi da biyu, idan aka kwatanta da zango na farko na shekarar 2024 kamar yadda aka fitar a ranar litinin da yake gabatar da rahoton a abuja babban sakataren zartaswa na neti dr obunna ya oji ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ta samu naira triliyan daya da dugo dari da biyu wanda ke wakiltar kaso talatin da uku da dugo talatin da biyar sai jihohin kasar nan talatin da shida suka karbi naira triliyan daya da biliyan dari uku da talatin da bakwai daidai da kaso arba'in da dugo arba'in da bakwai sannan kananan hukumomi guda dari bakwai da saba'in da hudu suka raba naira biliyan dari takwas da sittin da hudu da miliyan casa'in da takwas wanda ke wakiltar girtar kaso 26.18. Za ku saurari labarin wasanni. libya ta kori mai horas da 'yan wasan kasar milutin tredajevic gabanin wasan neman gurbin shiga gasar afcon da super eagles ta nigeria sakamakon rashin tabbaka abin a zo a gani da suka yi a gasar share fagen ta 2025 libya dai ba ta samu nasara ba bayan wasanni biyu da ta buga a wasannin share fage inda ta fara share fagen shiga gasar da aka ci ta aka tashi kunnen doki da rwanda da ci daya a daga bisani kuma ta sha kashi a wajen jamhuriyar benin da ci bi da daya da wanda suka fara a rana mai kama da ta yau. rana mai kamar ta yau din 17 ga watan Satumba a shekara ta 1956 Masar ta yi biki na ranar farko ta gudanar da tashar ruwa ta Suez yayin da sauran kasashen duniya da ke yanke ke yanke shawara yadda za su tunkari Masar din kuma Amurka ta yi kira ga sauran kasashe akan abin da ya shafi mashigar ruwan da sauran kasashen duniya. mai sauraro da haka muka kawo karshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mai sallama tun da farko an ji cewa sanatan borno ta kudu ya buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta kwashe mutane da ambaliyar ruwa ta shafa a birnin maiduguri yayin da waɗansu ke ci gaba da kwana a saman rufin kwano shugaba tinubu ya sha alwashin samar da wani asusu na musamman domin tallafawa waɗanda ibtila'o'i ya shafa a sassa daban-daban na najeriya a jihar zamfara gwamna dauda lawal ya yi alwashin cewa za a bayan bello turji nan ba da jimawa ba a ƙetare an ji yadda kamfanin meta mamallakin facebook ya rufe waɗansu shafukan kafafen yada labarai na ƙasar rasha duniya ta fi bagaruwa iya jima duniya ta fi bagaruwa iya jima kar magana kenan a wannan rana ta talata a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum ko lawale omoni ne tsara labaran kamar yadda aka ji sunana nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani muke cewa a ci gaba da kasancewa da ayo radio a zangon fm